mm haka ah, ne ya garin lafiya lau ya kuke wani biyu ka buya bat to ya zai ka san rayuwar ce sai a kai dan ki dade na mu kare kenan yau to abu komai in Allah ya mu wutar ina samu ina da ne to me fa Eh.

tambaye ki ko kina buƙatar taimako kin mun shi wannan kukan da yake bai kamata ki zo na kina ta kuka ba idan kina da wata damuwa ne ki faɗa min kila ko ban yi miki gaba ɗaya ba akwai kila abin da zan iya miki na fi kowa na fi kowa buƙatar taimako a wannan halin da nake ciki rayuwa ta yi min zafi ta yi min tsanani wani irin taimako ne yake bukata da la'alla ko zan iya taimaka miki idan kuma zan iya taimaka miki ba na san dai kila zan iya miki wani abu kowane irin taimako ina bukatar shi a wannan yanayin da nake ciki ba mu da abin da za mu ci kullum ina zuwa in zauna wajen mai kosai wata ran ta taimaka min wata ran kuma ba ta taimaka min a haka nake samun abin da zan kai wa mahaifiyata ta sa a bakinta na gwammace ni ban ci ba amma uwata ta samu ta ci to babu komai babu komai ni zan taimaka miki insha Allah zan taimaka miki Allah ga wannan je ki samu ku sai wani abin da za ku sayar ke da mai fita ne amma ki dina wannan kukan da Allah da Allah duk abin da ya tsanani to akwai sauki inna mal usri sira inna mal usri sira duk abin da ya tsanani ya a cikin shi to akwai sauki kin gane sannan ina so in kara miki da wani duk lokacin da ya kasance kanki a cikin irin wannan halin ki rika yawaita inna lillahi wa inna ilaihi kin gane dina wannan kukan Allah shi kyauta na Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da gidan aljanna amin ba ku ka gaishe da mutanen gidan na ji motsin ka jiya ka dawo amma baka da na ganka ba sai na san zaka dan jona ba a zuciyarka dangane da aikin da kake nema baka samu ba yasa kake fuskantar ta kuma na zo din nima to sai na ga ɗakin arfe na yi tunanin ana ta karatu ne kamar yadda aka saba to shi sa ma ban kwankwasa kofa ba so ka yi haƙuri shi daman neman aiki a ma'aikatu ko a masana'antu ko kuma a gwamnatance irin haka ya gada wasu lokacin ma har sai mutum ya fi rai shi samu kuma Allah ya kaddara sai kuma kaga an Alhamdulillah na san baka sanni ba eh. amma ni ne na san ka dalilin baba na Um, ina son magana da kai amma unfortunately ina da ayyuka da yawa mm. na san kai ma kan bata ma lokaci tun da kana kan aiki ni ma kuma ina da ayyukan da zai me zai hana da Allah ba ni lambar wayarka da Allah sai in na samu time zan kira ka ka same ni inda nake ko kuma in same ka inda baba na ibi yake yin karatun hadisin sa sai mu haɗu a nan mu yi magana ina ganin ma mu haɗo mu a gurin da yake hadisi mm. zai fi mana muhimmanci me nan ban naka ai ranka da ni bani ma da wayar what wallahi ban da ita baka da waya kware ba ko dai malam ne ya hana ka na san <laughs> halin shi ba ruwan malam kawai dai ni ne dai ban da ra'ayi ta wallahi to kuma gashi magana ta mu tana da muhimmanci kuma dole sai da waya zamu hada appointment din yadda zamu hadu mu yi magana to idan babu damuwa hmm. ina da wata karamar waya da ban daɗe da siyan ta ba nake amfani da ita mm. da lokacin da waya na ta faɗi mm. me zai hana in baka ita idan ba za ka damu ba in so tunda da na san lambar sai in kira ka sai mai magana to ba matsala ba komai insha Allah ina ga mun mm, to ai na san malam sosai ai mai mu ne na dai ya sani wallahi na san shi sosai ai shi sa tunda na ganka na san wane ne kai shi na sa yawwa gata to eh, in babu damuwa zan yi in na samu lokaci ko ne da idan ta aminta da shawarar ba sai mun zo gaban ka ba to ina ganin rashin aminta da shawarar da ta yi shi ta ta ɗauko muka zo gaban ka domin ta gaya maka abin da yake faruwa ƙarya yake malam wata yarinya ya ɗauko labarin ta wai mai tallan jakunkuna wai ita yake so ya aura bayan a baya na sha kawo mishi tallan ƴaƴan ƙawayena masu mahimmanci ƴaƴan da suka fito daga babban gida ya ce ba zai aure su ba shine yanzu kuma ya sake ɗauko wata yarinya wai ita yake so ya aura so hunaisu menene ke faruwa tsakaninka da ya talla amma ban ce ka bani labarin kana so ka aure ta ba saboda na riga na san ka kana da tausayi to abba ni na ba ta jarin da za ta rika juyawa yanzu haka kuma na yi sa'a ba ta ɗaya daga cikin mata matasa waɗanda suke raina ƙaramar sana'a alhamdulillah Afa, wannan yarinyar abincin da za su ci a gidansu ba su da shi. Amma ta dalilin wannan kuɗin da bata yanzu tana rufa dago fuska ki ki kalle ni ki saurari kuma abin da zan gaya miki gaba ɗaya sassan jikina da duk wata gaba da ke jikina da duk wata jijiya da ke jikina ta san wace irin magana zan gaya miki yanzu na amince zan aure hunayi hmm? ki haƙuri don Allah ki yafe muku yafe mun ɓata muku da ne Unaisu sai ka ga damar zuwa kenan wajen wata shida ana abu ɗaya. Yadda ma in ba da ban abba na igiya sa baki ba da shi ma bana jin ka samu damar ka zuta ta Eh a dama tun da ce maka zan zo ai zan zo ka san komi sai Allah ya nufa. Haka ne wato Unaisu ba zan ɓoye maka ba zuwa da kaga ina yi makarantar baba na ibi na tsawon lokaci to na je ne domin ina bibiyar halayyarka domin an bar labarinka amanarka mutuncinka da yadda kake tafi da rayuwarka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da mutunci Unesu ina so na yi amfani da kai ne in dafa ka domin in cimma wani burina na rayuwa buri kwa idan har buri na cika to kai ma naka zai cika kunai su ina kasuwanci kuma kasuwanci ka san ba zai yi mutum ɗaya ba dole mutum yana buƙatar wani da zai su taru su rufa kan kasuwa musamman abin da ya shafi kuma wasu maƙudan kuɗaɗe dukiya mai yawa to ka san ana buƙatar a samu mutum mai amana wanda idan mutum bai samu mai amana ba abin da ya daɗe yana ginawa yana tarawa lokaci ɗaya wani wanda bai san zafin neman ba zai iya zuwa ya rusa shi amma idan aka samu mai amana to insha Allah za a tare a rufa kai asiri wannan dukiyar ta ci gaba da haɓaka wannan dalilin ne yasa ka gana ne neme ka hune sa saboda na samu labarin kana da amana ina so mu taru mu ci gaba da rufa kanmu asiri ka rike min amana ka dafa min ko da bana nan dukiyata na san tana hannu kamar anawa, nawa wannan yasa shi yasa nake so mu tare da Allah mai aikin nan ka yadda mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu ci gaba da kasuwancin ka zauna ƙarƙashi na amma kai ne zaka ci gaba da kula da dukiyata wannan dalilin yasa dama nake neman ka ina fata za ka amince da aiki tare amincewa ta da in aikin ka guda ɗaya ce ba ba kamar yadda ka kan wannan bayanin sai ka samu abu da shi ma ka kare masa wannan bayanin idan ya amince fillar idan ku bai amince ba to ni ma ka san ni ba na tsallake abun da duk malam ya faɗa shi amma ni ba wani abu ne wani shikenan alhamdulillah na fahimci magana ka kuma in Allah ya zan yi abun da ka ce na kuma gode domin ko na tabbata malam ba zai kyamu ce gaskiya eh, shikenan ba matsala kuma menene insha Allah za ka sai ni magana zan je samu malam din da kana duniyan nan ashe baka mutu ba rufai da kenan ada ba na duna ke ma da yanzu ba kya numfashi don karki banta mun yi alkawari ne da ke cewa idan ɗaya zai mutu sai da ɗaya idan kuma zai rayu sai da ɗaya kin ga da na mutu watakila ke ma da yanzu ba kya doron ƙasa wallahi ƙarya kake yi ba son gaskiya kake mun ba kai azzalumi ne macuci ka tafi ka je ka yi arziki ka bar ni ina yawon bara sai na yi bara na samu abin da za mu ci ni da mahaifiyata na kawo ka bar ni da ɗanka a ciki na a haka ne zaka da aka ce kana so na wallahi ƙarya kake yi ba so na kake yi ba kin ce haka babu ni zan iya tafiya sai na hakura da san da ai ko ni lalacecciya ce ba zan bi ka ba na samu hunaisu mutum mai nutsuwa wanda ya taimake ni a lokacin da nake bukatan taimako ya suturta ni a lokacin da nake yawo tsirara ya dauko ni ya bani abinci da ni da mahaifiyata a lokacin da muke bukatan abinci am an fito da kuɗi da ba abinda za a yi kun ga wannan gudun ta ce Allah ya saki ki lafiya ka manta kai shushe yana ne a da Naisu, yau kwanan ka goma kenan ba ka kwana na ke kamar yarka. To, nasiha da zan yi maka ita ce. Duk mutumin da ya ɗauko niyyar zai aikata alheri. babu makawa sai ya ci karo da shi wanda za su yi masa tabbai bai su hana shi ya aikata wannan aikin alherin da ya yanzu ina son amsa min tambayar da zan yi maka kan wace niyya ka aure rufaida ba wani yi wani dalili ba ne a kawai ina son faranta ma rufaida sannan kuma hanya ne kai da ka ɗauko dakon alherin da sai sanda numfashin ka kare ne za ka sauke shi amma a kwana ɗaya ka nuna ka ciyawar ka tare da matanka yau yau kwanan ka koma kino da iji ta yaya zai gode wa Allah da iji rabe shi da wannan ni'ima mumini abin jarraba ne wallahi abin ne da wani shi mun shi ne suka yau da rufe da ba ka ta ba cewa nake cewa ka kudure niyyar da za ka ceto ta daga cikin irin halin da take ciki ba ne na matsi to gaskiya tilin ne a iya samun wani munan abu a tare da ita kuma a rufe shi ya sama duk wani ma'abucin hankali yake kyamatar saurayi matashi babu sana'a a tare da shi ina horon da ka tattara ina ka ina ka ka koma ɗakin matarka duk abin da ka gani ka shigo da bakinka Nice. gidanka ya zo ya zo sai zo da wata bukata ya ce yana son za a canja gidan nan za a sassaƙe shi za a yi masa gyare-gyare duk kujerun ciki za a fitar za a yi ko ina da ya gaya min duk abin da zai yi sai na bayyana masa bana da bukata amma da na nuna masa rashin bukata ta ya haɗi ne da kawai amma bai ji daɗi ba da Allah ya sa ya na gaya masa irin dalilan da nake da su na kai haka to da dan dama dama to shine da kai nake son gaya maka dalilan ah, da farko duk lokacin da ya yi niyatan kansa yana son ya ga matar kai kai mata ziyara zai ji da kansa idan yana buƙatar ya je wajen mahaifiyarta mata ziyara ta masa godiya to zai je kai kansa maka a nema. dama ni ai ban ma san gidan nashi ba gaskiya don a nakare dai akwai lokacin da ya kira ni zan karɓi wani sako a wurin shi sai ya ce in je gidan to da je kuma kafin in shiga layin gidan sai gashi ya fito bakin titi to nan muka haɗe shi sai bani kayan wasan yara kuma waya ya ce in kai ma rufaida IGM ya yi kawai addu'a da za ka yi Allah ya ƙaro ƙauna tsakaninku da shi kawai matsalar ka guda ɗaya ita ce rufaida matarka kuma to rufaida tana da wata matsala ne kai baka fahimci rufaida tana da matsala ba ai matsalar ta babban matsalar ta ba za ka gane ba ba ta ƙaunar ƴaƴanka domin kuwa ba za ka fahimci mutum ba zai fahimci haka ba sai ya kai maka ziyara gidanka nan ne zai fahimci menene ake faɗa. amma ku suna ɗanɗana koɗansu ma kira mutu me isa wanke ba za ki girma ba ne wani su ta shi ka tafi wajen aikinka to Allah ya maka albarka Allah saka a mutu billahi lazi la ilaha illahu har yanzu alƙawari na gidana idan kika sake kika hura wuta ko kika sake hura wuta a gidan gure su billahi lissi la ilaha illa huwa sai na saki. ni kwa ka dan na ta Allah Allah idan mun haɗin mun shiga tambaya amma mun haɗu sai na mata to tambaye ni yanzu idan Allah ya sa na sani Akwai da wajen shekara takwas kenan da wannan tsautsayin na ciki ya shiga. Amma wani abu da ya ban mamaki ya ɗaure min kai shi ne. Ya aka yi biki haife shi ba sai da kika zo gidan nan. Ta'abar in baka labarin abin da ya faru. Liyan da umma ta yi ce liyan cikin nan ya zube ciki ya iya zube. Gashi kuma magana aure na da su ya taho. Shine fa hankalin umma ya tashi aka ce aka kai ta wajen wani ɗan bori. suka ɗan yi dabarunsu ko ya ce zai ɗaure ciki idan ya ɗaure ciki ciki ba zai gaba ba zai baya ba har sai lokacin da aka je aka tada ciki don zai kwantar da ciki to ya ba da wasu wa'adin kwanaki kuma lokacin bayan ya bada sai umma ta ce min to a tsaya a yi maganan aure da hunaisu muka tsaya aka yi maganan aure aka gama bayan mun yi aure da hunaisu umma ta je aka aka tada ciki to kuma gashi in gaya maka lokacin fa da aka zo za a yi auren bayan an kai ni gidan shi tsorawa sati biyu wa'adin da shi dan borin nan ya diwa mani ya cika dan ya ce kar in kuskura wani namiji ya zo kusa da ni haka dai da yake shehu ne su mai haƙuri ne na dinga lallashin shi dai ina ba shi haƙuri haka ya haƙura har wa'adin ya cika yana cika kuma aka zo aka tare ciki ciki ya tashi kenan bai gane komai ba na ga alama ni kaina rufe da na sha wahala a rayuwa mai tsanani na sha wahala ma jika. Kuma daga lokacin da kika daina jin labari na a garinmu. ni kaina ban san da magana cikin nan ba, ban san kin samu ciki ba. akwai da wake a ce ta faɗa ma, kama ni aka aka kai ni gidan kasu Kuma aka ɗauke ni aka kai ni wani gari da ban taɓa zuwa garin ba ko shi birni Ashe wannan garin birniwa? sila arziki na Allah ya ɗauke ne kai da wannan gari ba zan ɓoye miki ba da faida har yanzu ban yi aure ba kuma ba na jin zan yi a dalilin alkawarinki da na ɗauka kuma na riki lokacin da na dawo garin na dawo ne don neman ki sai na riski labarin abin da ya same ki da kuma cewa kun bar garin wannan yasa na bazama na ringa yawon neman ki har Allah isa na gano inda kike amma kuma da na gano inda kike sai na ganki da su. na fuskanci kuma kuna soyayya wanda kuna ƙaunar juna wannan yasa na ɗan ji tsoro a raina na ƙi bayyana muku kaina amma dai na san duk motsin da kuke har lokacin da Allah ya sa na fito fili da kuma nemi na baki ne doesn't come cool. babu come. ka makara amma shi sai ran da Allah ya kawo shi kawai kin addu'a to a dawo lafiya yau sai na <laughs> Subhanallah, assalamu alaikum. Ha, Rufaida, lafiya? Tun kafin in shigo cikin gidan nake jin kukanki. Me ya faru? <laughs> Eh? Ki gaya mu me menene ya faru da Allah? Babu wani abin da ya faru. Kawai dai kwana biyu ne na ga ban ɗaga maka hankali na firgita ka ba shi yasa na kwanta nake kuka saboda in gaya soyayya ta take ko ta ragu gaskiya ne gaskiya mata abin tsoro ne saboda gaba ɗaya kin kaɗa min hatta ciki na gaba ɗaya a ruɗa fa na shigo gidan nan fa kuma duk abin da ya zo kaina wallahi ina tunanin kar da Allah ya saba hajiya ce ta zo ta gaya miki wata magana ba saboda kin san idan tun kina da wuriya wata ran za ta zo ta gaya miki magana da zaki iya maida mata wallahi za da hankali na ya tashi ha ba su idan ka faɗa min haka ba kai min adalci ba a duk abin da hajiya za ta yi wallahi ba zan iya ɗaga kai ma in kalle ta ba bare in tanka mata idan kuwa har hajiya za ta yi min abu zan iya mayar mata shi to kamar na yi wa mahaifiyata ce don allah don allah ka daina kawo wannan a ranka na daina insha allah kuma na ji daɗi da wannan magana ta ubangiji allah ya ban mu allah ya bar kauna sai mai magana guda ko kafin nan sai ya faɗi wani magana me nake cewa ya yi Allah ya bar kauna na aure mace ta okay to pick up pick up pick up action yayi na gode Allah ya bar mu tare Allah ya bar kauna amma dai akwai ta isa mu na ka dawo ba lokacin dawon ka ba da fatan dai lafiya wallahi wannan yarinya ce na ga mata duk tabbata ta shiga bayan mun fitar ita ta shiga wata gaba ɗaya ta kulle mun na rasa yanda zan yi in buɗe wayar kuma akwai muhimmin waya da zan yi da abokan business ina ai da ba na san ita ba za ka gane kunta ba ko ma kana gani ta ba za ka hana ta ba saboda kana ji da waɗannan yaran da wuce zai mutum yi jinin sa ƴaƴana ne fa shikenan ƴaƴana kuma shikenan da sun faɗa waye ba laifin nan ne ko akwai da laifin nan kin ga da Allah idan ba na aron waki sai in yi amfani da ita in dan kira ko ina da da lamba yana da lamba a kaina sai na ji an buɗe min wayan nan dole Allah ya sa dai ta wanda caji dan ne ka san wayan ba damu na ta yi ba kwata kwata ban ma san inda na hurga ta ba bari in dubo mata dubo mu ita da Allah gaskiya alhamdulillah kun su an samu riba sosai a wannan rana fiye da yadda muke kuma inda nake kallon abu in Allah ya ta nan da wadan lokaci harkar nan za ta iya dawo hannun mai zama mu muke juya eh. Wato abu ɗaya ne zai iya zame mana tsaiko. A cikin maganarsa akwai wani abin da ya ringa nanata. Ya ringa cewa ɗauri uku ɗauri uku. To kaga wannan ɗauri uku? na fuskanci akwai wani sirri a tattare da ita cikin wannan harkar. Da Allah ya sa kai ko ni wani ya fahimta to da watakila ɗan ƙanƙanin lokaci komai zai dawo hannunmu mu gane sirrinta. Wannan shine kawai abin da zai mana tsaiko. to abin da zai faru ba matsala bane ba domin ina da rikodin din maganar da muka yi shi ai eh, na yi rikodin sa so zan je in bi bayan maganar me yake yi so wannan ka bi buɗar ta yanzu mu ce. a ai ba wannan wata ta wai tana da amma yanzu abin da za a yi mafi bari ne ko bari a sai ta sai bincike in na binciko na ji abin da ke kenan na bincike shi um, abin da za ka ce ba zama za ka yi ba an ce da zafi zafi aka fi inda Allah ya sa kayan kodin yanzu ma zaka je ka duba ko ka gawo ka same ni zan gani sannan masu wannan kuma in turo maka wasu yau ko ka tura min yanzu a whatsapp ko kuma kai ka je ka dauko ka tura wasu din ma je ka ga ka same ni eh zan sallamu masu aiki yau wato lalata maka waya ta yi? Ba haka ne ba. akwai wani application na recording idan ana waya shi ne downloading a To akwai magana da muka yi da abokin business ina nake so in dan ƙara jin abubuwan da da muka yi shi sa nake neman waya. Koyo. Ah, yaya. Yaya yaya. Yaya. Cikin ne kuma? Ka laifin na Sannu. kinga bari tashi mu je asibiti tashi tashi mu je ba zan iya zuwa asibiti ba ka je ba ka ka je ka kira min dokta hafsa to ai bai kamata ni in bari ki ba in ce sai na je na kira ta dai a ko a kira ta a ina wai tai ai wayan tana ɗakin ka Fa yanzu yanzu a shirin faida da tunaninki da hankalinki kika ci mutuncin aure kina matar wani amma ki ɗauki kanki ki je ki ba wani ku rinka aikata laifi Ki ci mutuncin aure da faida. wallahi kuma za ki je ki samu ubangiji ki ya halice kuma za ki musu bayani yanzu a shaida ma duk zaman da nake da ke ina zama da ki ne kawai a banza ban san da wa nake zaune da ita ba to bari ki jin gani duk abin da kika aikata za ki je ki same shi a cikin kokonki wallahi kuma Allah yana kallon ki idan kina tunanin babu wanda yake kallon Allah yana kallon ki kin ci amana ta ni ina zaune kawai ina ganin ina da mata ashe kin ɗauki kanki kin je kin bayar kin zo kin haifi ƴaƴan zina a cikin gidana Allah ya isa tsakaina da ke wallahi Allah ya isa tsakaina da ke wallahi ‘ya'yan da kika haifa sai Allah ya muke shari'a tsakaninki da su ba ki cuce ni ba kuma za ki ɗauki ki a wurin ubangiji Allah ya isa tsakanina da ke kuma abin da nake so da ke shi ne ki tattara ina ki ina ki ba kofa gidan nan ba na buƙatar sake jin komai da gare ki na tabbatar kana da ikon da zaka yake mu hukuncin da ya kamata saboda na saba wa ubangiji na zuciya ta rinjaye da na je na bi wani can na san ban kyauta maka ba kuma ban kyauta wa kaina ba don Allah ne suka kashe ni anan ko za ka ji sauƙi da zafi da raɗaɗin da kake ji a cikin zuciyanka dakata ko dabba ban taɓa kashewa ba ko dabba ban taɓa kashewa ba saboda haka ni ba zan ɗauki hukunci ni in ba, tun da ni ba Allah ba ne Allah da kika laifi shi zai hukunta ki ranar gobe kiyama kuma ki tafi gidanku zan zo daga baya in ji ƴaƴan da na haifa ƴaƴan sunna ne ko kuma 'ya'ya ne na haram da kika aje mu a cikin gida ki tafi ki ba wuri Thank you. abinda sakamakon ya nuna abu ba ɗana bai wannan shi ne na omi. shi ma abinda sakamakon ya nuna ba ni ne na ba sai wannan shi ne sakamakon abin da yake cikin rufaida shi ne nuna cewa abin da ke cikinta shi ne ɗana to ka gabatar da shaida kamar yadda shari'a ta tanada inda nassin hadisi yake cewa a shahadatu alal mudda'i wal yamina ala man ankara nassin hadisin ya ce shaida wanda ya kawo ƙara shi yake kawo wanda kuma ya yi inkarinta shine ne yake yin rantsuwa ah, a ƙa'idar shari'a sai ɓangaren da kake ƙara ya amince da irin lafazanka da irin furcinka idan ya inkari akan abin da ka faɗa to wajibi sai shari'a ta ji daga gare shi ya zo da nasa hujjojin idan rufai da bata amince da duk irin wannan hujjoji da ka kawo ba idan a kotu ne babu abin da zai raba ta da ita in ba ku yi la'ani ba shi kuma saki la'ani shine za ta rantse so biyar a ƙarshe ta ce la'ana Allah ta tabbata a kanta idan wannan 'ya'yan da kake faɗa ba naka ne? ka a gurin ya ta rufe da talaka shushe na matsiyaci mara abin yi ya ta ta fi ƙarfin ta auri shushe na irin ka talaka kan ƙari ganin ka gidana daga yau ta yadda ni talaka ne amma me neman na kai babu tsiya ko tsino a tare da domin iyayena ba su ce min Allah wani ba tsiya ba ni na ba kaina ba kuma ba dan Allah yana kina ne bai ba ni kuma wanda yake ikirarin yana da abin hannunsa ba dan Allah ya fi son sai ya ɗauka ya bashi ba wannan kaɗan daga cikin aikin ubangiji idan ya gada san ba za a rasa yan tsegumin da za su kai mishi ba to ni ko ma sun kai mishi ni ina ruwa na kai ka san dai ba mai raba ni sai Allah ya yi ni da kai ba mai raba mu sai Allah ya yi ko mu bari sai lokaci ya yi haka ne amma rufai da ni gaskiya na fara fitar da ran zan iya auren ki a rayuwa dan Allah me yasa kake bari zuciyanka take wasu wasan a kaina rufai da a gaban fa mahaifinki ya ce min gashi gashi har ya ce saboda ma ya gwada ni bayan cin mutuncin da aka yi da sauransu kina kallo fa a gabanki ya ce in kawo wasu makudan kuɗaɗe wanda ke kin sani ko gidanmu zan ɗauka in siyar ba zan yi haɗa wannan kudin ba ba za ma ka sai da gidanku ba ga wannan yanzu ka riƙe ka fara tara mana su zan dinga kawo maka a hankali a hankali kana tara sai mu yi bikin mu ka gani ko ajiya babanmu yayi sai in sata in kawo maka ah ta ta kul kul kar ki sake karki ki sake ki ɗauki kuɗin mahaifinki da sunansa ai ma tsungo abinki ba na ban taba karɓa a a a ba sada ne ba bani yayi fa yace in je kasuwa sai in dinga ansa da zuwa kasuwa da gyaran kai da wai haka sai in kawo mu tara mu yi auren mu shikenan na yadda amma magana ta Allah kar ki saki kar ki dauki naira daya ta mahaifinki da sunan saka wannan ba tarbiya ba a wannan lokacin Allah ya kwanan bature bai kare ba sai da muka ɗau shekara biyu ba mu haɗu da bature ba wanda shi kuma yana can ya samu wani uban gida ya ɗauke shi a daidai wannan lokacin ya yi daidai da lokacin da karayan arziki ya zo wa mahaifina ni kuma ina nan ina fama da kewan dm a hakan ya sa mahaifina ya yi sake ya yi watsi da hankali na bai kwanta ba kullum cikin kuka nake da nadama abin da ban sani ba abba shin cikin ummi halar ne ko kuma ciki shi ma na shege ne sanadin haka ne ma ne ƙoƙari na yi wa dm cin mutunci a waya ta yadda ba zai sake kuskuren karan inda nake ba har zuwa yau da asiri na ya tono unaisu kana da wani korafi ko musu ko jayayya akan abin da rufai da ta faɗa abba duk abin da ta faɗa gaskiya ne saboda akwai abubuwa da dama da suka faru tsakanina da ita amma ban san ina da suka dosa ba sai yanzu nan tilasta mata aka ta aure ni saboda irin san da take mun. ba ta yi ta aure ni ba saboda ɗan da ke cikinta ba ta yi ta aure ni ba saboda ɗan da ke cikinta kuma ta yi ƙoƙarin ta bani labarinta ni ne nace ba na bukata saboda kana da tausayi ba to su wannan shari'ar taku inda kamar a ce a kotu za a yi ta to shari'a sawa za ta yi a jefe rumaida a gaban mahaifiyarta a gaban 'ya'yanta a gaban danginta a gaban kowa da kowa idan kuma ta masanta wannan maganar a kotu to li'ani kotu za ta ba kuma 'ya'yan karɓe su za a yi daga hannunka a dawo da su hannunta in ya so na cikinta in ta haife a kawo maka kayanka kana ganin idan aka karɓe yaran nan daga wajenka aka kawo shi wajen rufaida kana ganin kunya za ta batta ta zauna tare da yaran nan a cikin garin nan unaisu har yanzu akwai ragowar lokaci kana da sha'awar wannan shari'a ta ku a ci gaban kotu ko kuwa abba gaskiya ba zan so a ce za a raba da ummi da abba ba saboda irin sanda nake musu idan aka ce za a raba da su zan iya shiga cikin wani hali a rayuwata zan iya shiga cikin halin matsi da takura a rayuwata gaskiya ba zan iya ba gaskiya ne to shi isa shari'a ta fi kowa hankali ba ta buƙatar tonan asiri ba ta buƙatar tonan silili ga wanda yake aikata laifi ko wani iri ita kullum shari'a abin da take buƙata tana buƙatar a gyara ne kawai bari ma in gaya maka abin da baka sani wallahi ne su da ka kai rufe da ƙara da nan gaba ka yi kukan da ya ishe ka domin ka saba wa addinin rufin asiri rashin sanin menene shari'a shi isa mutane suke ƙoƙarin zuwa kotu a kan laifi ko irin matsala da ta faru tsakaninka kai da rufaida irin matsalar da ta faru tsakaninka da rufaida ba abin da take nema illa a sa riga a lalle ɗaya ta zama sirri wannan shine abin da addinin musulunci ya koyar yanzu abba mu masu miyagun ayyuka irin namu kenan sai a dinga kyale mu babu wani hukunci da za a yi mana gaskiya ne su. to da farko dai nasin alkurani ina cewa waɗanda suka shiga dubu ba ma uku ba su ne waɗanda suke zarcewa allazi da yi sirruna alama fa'alu waɗanda suke zarcewa akan abin da suke aikatawa ba sa yin nadama akan abin da suka aikata mutum yana aikata saɓan Allah amma ba shi da nadama ba shi da niyyar tuba wannan shine yake da matsala a wajen ubangijinsa duk wani ƙasƙancin da masu saɓawa Allah suke ɗanɗana wanda yake zarcewa akan zunubin da yake yi sai ya ɗanɗane shi domin bai yi tuba ya yi nadama ya bar abin da yake aikatawa amma rufaida da ita da irinta wanda suka san cewa sun aikata zunubi amma sun tuba sun yi nadama to su wa'annan daɗi biyu suke cin gara sa a wajen ubangiji abba za a buƙaci ƙarin bayani sosai akan abin da ka ce da farko allah ubangiji ya so su inda yake cewa a cikin nasin alkurani inna la hibbu tawabina wa hibbu mutatahhirina sannan kuma ubangiji ya canja musu duk laifin da suka yi komai girmansa Allah ya juya shi daga zunubi ya koma lada in banda wanda ya kaura daga zunubin da yake ya tuba babu wanda yake samun irin wannan a wajen ubangiji don haka ina jan hankalinmu mu masu sabon ubangiji mu tuna cewa ubangiji mahaliccinmu ubangijin gafara ne ubangijin jin kai saboda rahamarsa ne ma da jin kansa ya aiko mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi wa laƙabi da ra'ufu rahimu mai rahama ne annabi muhammadu mai tausasawa ne annabi muhammadu mai jin kai ne allah mun tuba amma fa na kusan aikasa kuskure abba saboda na kusa sa a jefe wacce take da na sa an jefe ta da wani haƙƙi zan